Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a mabiya filin sarki zaki MKK Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A jiya mun fara <laughs> mun fara yin program to kuma ya zama cewa muna ta samun matsala ga matsalan haske za a ga har yanzu na da duhu ga matsalan haske kuma jiya da matsalan network sosai wayan ma dai gashi ga matsalan caji to muka ga ya kamata a ce mu yi haƙuri kawai zuwa yau insha Allah sai mu ɗora ɗin duk da cewa jiyan ma ba wani abu da aka yi illa gabatarwa da aka yi to insha Allah da yan uwa a yau ɗin nan insha Allah za mu rama abin da ba mu ba jiya sannan kuma insha Allah muna fatan sati mai zuwa mu koma yi ranar talata kamar yadda aka saba insha Allah kafin lokacin za mu yi solving ɗin duka problem saboda haka muna ba masu kallo da sauraro muna ba su haƙuri a bisa haka a ba tare da bata lokaci ba zan haɗa mu da malam mu ji yau kuma ya aka abin nan akan tukwici da ake ba wa malam lawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, alhamdulillah ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa mata tawfiqi illa billah bayan haka ah, sai ni mal ibrahim da yan uwa masu kallon mu a ah, wannan tasha ta sarki zaki mai albarka ina karanta mana sallama musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a jiya kan muka ga saboda muhimmancin karatun muka ga dacewar a ɗan ɗaga shi zuwa yau domin mu samu mu yi karatun cikin sukuni insha Allah tabaraka wa ta'ala yadda za mu ba wa karatun haƙƙinsa kuma kai tsaye za mu shiga cikin karatun domin akwai batutuwa da yawa masu muhimmanci da muke so mu tattauna. Ah, na farko ah, muna faɗa yau karatu maimakon talata da muke yau ga za a ji mun ce laraba so yau muna laraba ah, ya kama 23 kenan ga watan goma muna faɗan hijira a farko 20 ga watan rabi'u thani hijira 440 da shida wanda ya daidai da 23 ga watan goma shekara ta 2024 miladiya hmm. wannan ne zama na ashirin kuma wannan zama ne amso shi ne muke badawa da kuma gyare-gyare da bayyana ha'ince-ha'ince da ƙarairai da kurakurai wanda aka karatukan da shi wato uh, honorable lowell triumph ke yi a wancan gida na kame-kame so da ka yaushe kamar kowane sati mukan fara da al'ukudud duriya wato saboda da shi dai littafin gidansu ne amma kuma mukan fara da shi kuma ma haska a duniya cewa wannan littafin ma bai iya karantar da shi ba sam sam sam eh, tafka tafkarsa kawai yake kuma muna zuwa da ima eh, da muna zuwa da shaidu da da suke tabbatar da haka kuma yau zama ɗaiɗaiɗi guda ashirin babu wanda ya zo ya ce mana yau ya zai tare wa malam cewar gyara da muka yi masa na kaza ba haka bane kaza ne gyara da muka yi masa na kaza ba haka bane wanda suka yi kokari suka shigo a waya iyakar abin da suke cewa a daina gyare-gyaren nan a daina a ah, daina ai ba zai yi ba ka gani a daina mu saka littafin mu karantar shi ma mu bashi yayi tafka tafkarsa yayi kurakuransa ya karantar a haka ya shiru a kyale shi abin da suke so kenan mu kuma muka ce ba za mu yadda muna gani ana yin ha'inci ana yin karerayi ana kurakurai a littafin ibnu taymiya muna da damar da za mu bada kariya kuma mu shiru wato littafin ibnu abdulhadi da ya akan malamin sa ibnu taymiya kuma mu shiru mu kyale ba duk inda gaskiya take za mu faɗi gaskiya ba ruwan mu nan ah, sannan kuma mu dawo gida jawahirul muhani to mutumin da bai iya littafin gidansa ba balle littafin gidan wasu kaga in muka nuna wannan kurakuran da yake yi a gidansu to ka ga min babi aula ka san gidan mu hauka kawai za a yi da shirme da wato san zuciya da cin amana da abin nan wannan shi za a yi kuma dama ajandar karatun namu kenan muna so mu nuna mutane wato shi hakikanin wannan mutumin yaya yake me zai iya me ba zai ba to kamar kullum yau ma karatun al'ukudu duriya shi ma saboda bidiyos din kasi yawa sai da na haƙura da wasu gyaran gyararrakin zuciyata tana jin ba nutsu ba wani yaron eh sai in ji ban nutsu ba a ɗauke shi haka kamar akwai cizgawa haka da nuna mutum bai isa ba sai kawai in jin kyale mu bashi a cikin eh, na kyauta da muka saba bari a duk sati <laughs> so za ka ga wannan an ci banza yau yauwa an ci banza lallai ya ci banza ba ba sunan wata siyasa da aka yi a garinmu duk da dai layinsu ne wannan yau <laughs> yau din ma ga su eh, muna da muna guda shida mun yanki guda shida to da muka ga ba su su dinga haura haka sai in kyale in sun kai shi da galibi in dai ba ya zama shani'i jiddan ba to na kan kyale a bashi haka so kai tsaye za a mana eh, za a kunna mana na farko sannan sai mu ji me yayi a ciki mu faɗa sannan mu faɗi yadda gyaran yake insha Allah tabaraka wa ta'ala wahid ibn abdulhadi ya ce sama da mutum guda sun bani labari annahu cewa ibn taymiya kana yaktubu annahu kataba mujalladan latifan fi yawmin yakan rubuta littafi bolim guda mujalladi guda a wuni daya wa kataba ghaira marra ya rubuta sama da sau daya arba'ina waraka takarda arba'in fi jilsatin a zama guda wa aksara kuma sama da arba'in sai ce wa ahsaitu ma katabahu fi yaumin na kiyaye abin da ya rubuta a wuni guda wa bayyattuhu ni kuma na kwafa a wata nusukar wa bayyadahu abin da ya rubuta sannan ya zo ya shirya shi ya tsara shi ya tsefe shi a wuni guda ibn abdulhadi ya ce to na kiyaye wannan fakana samani kararis sai da ya zamo littafi kamar exercise exercise guda takwas fi mas'alatin a cikin mas'ala guda ɗaya min ashkalil masaili cikin mas'aloli masu rikitarwa to eh, alhamdulillah wannan bidiyon ya ƙare to abin da nake so a lura da shi abubuwa ne kwaya biyu a cikin wannan bidiyon akwai abubuwa kwaya abu na farko shi ne shi wato bai fahimci sai yakin zancen ba to fa eh bai fahimci sai yakin zancen ba don haka ya yi ƙoƙari akwai kuskuren da ya a farko kana yaktubu fil yaumi misali mujalladan wahidan to sai ya dawo ya gyara min annahu kataba fil yaumi mujalladan wahidan to akwai bambanci eh. tsakanin kana yaktubu fil yaumi mujalladan wahidan da kuma min annahu kataba mujalladan wahidan fil yaumi akwai bambanci tsakanin su yakin guda biyu akwai wani karatu da ake cewa a taulidiyar tahawiliya akwai wani wani wani bature na ko na zamani ne Chomsky wata nazariya ce ta luga sabuwa ta asrul hadith a larabci shi Chomsky shine kamar ra'idinta shine jagoranta Chomsky shine jagoranta kamar yadda Ferdinand akwai wani Ferdinand de shi kuma shine jagoran makarantar Biniyawiya makaranta ce ta luga ta zamani a Europe. So, shi uh, idan za ka yi taulidin wata jumla wani siyaki daga wani siyaki wanda har a kirawo shi wannan taulidi ne ko tahwil ne, to yana da kyau ya zamo an samu gayyara tarkibin da ka gayyara tarkibin kuma da tarkibin farko da tarkibi na biyu da kai duka ma'ana ɗaya suke badawa amma jumlolin sentence ɗin daban-daban wato yadda ka tsara su daban-daban ne ta yi harafin can da ya zo a farko a jumla ta farko yanzu ka tsince shi a ƙarshe wannan wata nazariya ce sa wato ita wato ita ce ta yi ana amma kuma abin bai yi ba da ya tashi sai ce farko sai ya karanta cewa ya kana ya kutubu fil yaumi ya karanta cewa ya kasance yana rubuta to da haka ne yana rubuta yawa da haka ne to wannan ya nuna cewar ibnu taymiya so da yawa yakan iya rubuta mujalladi kwaya ɗaya a wuni ɗaya tunda aka sa present tense tunda aka sa fi'ilul mudari to ya nuna abin nan yaqtadi tajdid wal istimrar ma'ana ba wai so ɗaya aka yi ba yana yi kaga kaga kaga illar canja fi'ili kenan abin da zai iya haifarwa shi kuma abin da yake yana cewa shi mai rubutawa abin da ya faɗa labari ya ishe masa cewa ibnu taymiya ya taɓa rubuta mujallabi ɗaya a wata rana kaga so ɗaya yake eh kaga amma shi kuma sai ce yana rubuta <laughs> ka fahimta kataba da yaktubu akwai bambanci eh daban gaskiya ne gaskiya ne kataba yaktubu na gane akwai bambanci so su a gurin a littafi kataba suka yi amfani da shi ya taba rubutawa ah, kataba ya rubuta ya mujalladi daya yawwa a wuni daya amma shi kuma dan ya ƙara wa miyar zaki sai ya ce ya kasance yana rubuta mujalladi ɗaya a rana ɗaya. Sai ya mhm. To a wata nusukar fa a wata nusukar ba ya katubu ba ne ba? Ba wata nusuka mai ya katubu duk kataba ne. Ok duk kataba ne. Duk kataba ne. Yau kataba ne to ɗaya ne Ibn Taymiyyah a rana ɗaya ya rubuta mujalladi ɗaya amma shi kuma sai ya ce yana yi. Wannan kuma ba haka siyaki ya faɗa ba. Kuskure ne. yau kuskure yayi in dai wannan siyakin ne ba a nan ba sai dai lalubo wani siyakin amma dai wannan siyakin inda ya iya arabiya ba zai yi wancan eh. shirman ya dau fi'ili mudari iya mai da shi ya dau fi'ili madi ya mai da shi mudari ba ya faɗa bai ba na ɗaya kenan abu na biyu da yayi a wannan bidiyon shine sai ce samani kararisa ya sa ya samani kararisa abinda kuma suka rubuta samani kararisa ne ba yaɗin samani kararisa shi kuma ta maimaita yaɗin nan samani kararisa a'a akramukallah anya ba za mu eh. ƙara maimaita bidiyon nan mu ba a ƙara kunnawa a ji a iyaka gyaran kenan ko akwai wani iyaka su kenan guda biyu a ciki a bara mu ƙara maimaita akwai wani abu na yawa shine yawo ashkalil masail min min ashkali almasa'ili a ciki an karanta min ashkalil masaili sai ce mas'aloli masu rikitarwa a'a shi in masu rikitarwa ne me yi kuma ka af'alu tabdil kuma ai mafi rikitarwa min ashkalil masail mhm. daga mas'aloli mafi rikitarwa me amfanin af'alu tabdir idan babu ba zai ce matsaloli masu rikitarwa to mafi hmm. rikitarwa so da aka sai a da kunnawa sai a nan mulaƙar guda uku da muka yi shi wannan voice din ai wannan a dai wannan maɗayin da ya gadi yugadiru saghiratan wala kabiratan illa saha aka yi wa malam eh, ai ka wala mu ƙara maimaita mu ji dai Yawwa. Ibn Abdulhadi ya ce sama da mutum guda sun bani labari annahu cewa Ibn Taymiya kana yaktubu annahu kataba mujalladan latifan fi yakan rubuta littafi volume guda mujalladi guda a wuni ɗaya? Wa kataba gaira marra ya rubuta sama da sau ɗaya arba'ina waraka takarda arba'in fi jilsatin a zama guda wa aksara kuma sama da arba'in. sai ce wa ahsaitu ma katabahu fi yawmin na kiyaye abin da ya rubuta a wuni guda wa bayyattuhu ni kuma na kwafa a wata nusukar wa bayyadahu abin da ya rubuta sannan ya zo ya shirya shi ya tsara shi ya tsefe shi a wuni guda ibn abdulhadi ya ce to na kiyaye wannan fakana samani kararis sai da ya zamo littafi kamar exercise exercise guda takwas fi mas'alatin a cikin mas'ala guda ɗaya min ashkalil masaili cikin mas'aloli masu rikitarwa. Gaskiya ne. An ji. <laughs> Ai, ai, ba mu cika ƙwai ba sai ni sai da zakara. <laughs> Yawwa, ba mu cika ƙwai ba sai da eh, zakara. Ai, mun sani a kira galla. Yawwa, don haka don haka shi yasa na ce a ƙara sawa na ce a ƙara saka a ƙara sakawa don aji wannan kuma wanda yake so ya ƙara dubawa a ciko wanda yake so ya ƙara dubawa sai ya duba shafi 108 na na irin wanda na turo maka din nan eh na wanda ka turo min jiya yawwa wa akhbarani gairu wahidin annahu kataba mujalladan ladifan fi yawmin kaji kaji sa yakin wa akhbarani ghairu wahidin annahu kataba mujalladan latifan fi yawmi ba mutum ne ya gaya mun akwai wata rana da ibnu taymiya a rana ɗaya rubuta mujalladi da to ba sai an yi kiran lamba ba a ce yana yi ya aka ce ba ya fito ba gaskiya ne wannan yawwa to shine sannan kuma samani din nan an ji da an ce dama ma bai ma iya rubutu sosai ba ko yawwa to ka gani kana samani kararisa amma ba samani kararisa ba wa fakana samanu karariz yau mas'alatin min ashkalil masail a wata mas'ala samani malam yace ko eh shi samani samani to me daidai fakana samanu kararisa samanu kararisa na'am yawwa to to wannan kenan to sai a tafi bidiyo na na biyu na biyu eh shi ina ga ku kwafa wa azhiruhu ku fito da shi liyun kala dan akwafa famin hirsihim alaihi saboda su da suke na ilimin da yake cikin wannan abu la yurdunahu sai kaga sai su dawo masa da shi kamar yadda dai duk ɗalibi mai kwaɗayin ilimi yana kwaɗayin littafi zaka ga yana ruwan littafi ɗalibin ilimi na gaske zai iya baka kuɗi amma ba zai iya baka littafi ba saboda kwaɗayin ilimi don gudun littafin in ya tafi karya rasa amma kuɗi ko nawa ne in ya baka ya san zai iya samun fiye da suma ma wa min ajazihim kuma saboda su raunin almajiran ibnu taymiya in ka kwatanta su da malamin nasu layan kulu yanqulunahu wani lokaci ba sa iya kwafa abin da shi ya rubuta fa yadhhab sai abin ya tafi ma'ana ya ɓace wala yu'raf sumuhu ba ma a san sunansa ba wala aina ba a san kuma ina yake ba To, nan akwai matsala guda biyu a cikin nan. Ah, matsala ta farko shi ne, sai ce la yurudduna, la yurudduna, kuma la yarudduna hunu. na sa dawo mana. Wannan wannan rufa arba daidai la yarudduna. Ba yurudduna ba. ba la hu ba eh la yurudduna na gane dai kenan na biyu ah, sai matsalar Waqfu da ibtida tsoron wani wasali ne akan wannan fi'ilin ya sa yi wani abu muke cewa sakkin taslam <laughs> to amma shi sai sakkin ta halak shi abin da yake sakkin ta halak maimakon taslam sakin tare ya kware kwa to abin da yake gudu ya haɗo koman mu kuma ya haɗa abin da yake abu da ya ce faya zahab a duba shafi ɗari da tara layi na biyu a ciki faya zahab kaga inda karanta zai ba wani ami minti ɗaya ina za minti ɗaya a ci gaba ci gaba babu in aka duba babu wani amili da ya shigo wanda zai hana fi'ili mudari iya ɗau wannan rufu tasa to amma tunda bai lura ko ya ɗan yi jawabi ne sai yakin da ya taho kuma zai ba shi wahala to sai kyale sai ce faya zahabu kaga ka'ida kai faya zahabu zai ci tunda ba wani amili da ya shigo da zai mai da fi'ili mudari mansubi ko wato wanda zai masa nasba kamar hurufin nasbi da suke shigowa allan kai idan lamu ta'lib da shauransu ko kuma hurufin jazmi irin su lam da shauransu ba abin da ya shigo tun da haka ne fi'ili mudari'i zai wanzu sa da rufa su kaga sai ya ce wa min ajzihim la yanqulunahu fa zahabu sai ya tafi sai ya ce fa yadhhab to fa yadhhab din lafiya launi ba wani matsala saboda ah, sakkinta silam din ko kuma halatul waqfi akan yi sukuni fayadhhab to inda matsalar take na gaban sai ya ce wala yu'raf to inda ya ce wala sai ya ce ismu wanda kuma shi ma gwaranci ne abin da ya kamata wala yu'rafusmuhu amma sai ya tsaya wala yu'raf yayi dau yayi sukuni kan fa yace wala yu'raf wala wala yu'raf smuhu za a ji idan ana da buƙatar a maimaita to a gurin abin da zai ce wala yu'rafu wannan alif din hamzatul wasli ne da haka tunda abu ne a cikin sayaki ne kawai za a wuce ba a tare da an faɗe shi ba wato akwai wasu huruf da ake ce musu da suke zama silent a yarika akwai a turanci ka gane ce wannan kaza is silent ba a faɗarta ga ta dai a rubuta amma ba a faɗarta to a larabci ma muna da irin wannan irin wannan kamar alif din nan na da yake wajen wala yu'rafu ismuhu to wannan alif din silent ne so sai a ce wala yu'rafu ismuhu haka za a ce to sai kasa fitar da rufa'ar ya kuma abu sai sukuni wakar rufa kuma sannan ya huce yayi ya sadar da shi wannan alif din bai faɗe shi ba ya abu to shine wannan shi ma wato gyaran shine abin da yake so yi sakkin taslam to amma kuma ya bi garin sakkin taslam din kuma sai sakkin ta halak abin da ya sami shi wato triumph kenan a wannan a wannan gurin saboda haka wannan shi ne, sannan sai kuma bidiyo na uku kenan idan sai ibn abdulhadi ce wa qad ra'aytu man min kharqil haƙiƙa haqiqa naga abun mamaki wanda ya saba wa al'ada fi hizzi kutubihi wajen kiyaye littattafan ibn taymiya da Allah ya wa jam'i ha da tattara su wa islahi ma fasada min ha da gyara abin da ya ɓaci nasu wa radda ma zahaba min ha da dawo da wanda suka kubuce daga cikin su ma law tuhu abin da da zan ambace shi latana ajaban da ya zama abun maki. ya alamu bihi kullu munsifin kuma dukkanin mai adalci zai san wannan ma'ana irin haka abu ne wanda yake faruwa ba wai sabon abu bane ba a wata nusukar ya alamu bihi kulli musannifin dukkan wani mai wallafa littafi ya san irin wannan matsalar tana faruwa ga duk wani mawallafi annallaha ni cewa Allah anna lillahi cewa Allah yana da ina ya tambihi lallai ya ba shi kulawa ta musamman wa bi kalamihi haka ya ba maganganunsa kulawa ta musamman to wannan shi ma akwai eh, mulahazat guda uku a cikin wannan eh, bidiyon eh, mulahaza ta farko a lura da kyau 'yan uwa fi hibzi kutubihi wa jam'iha wa islahi ma fasada minha wanda rabul sai ce waradda ma da hawa minha waradda ma za hawa minha e abin da ya faɗa kenan ba haka bane wala qadara aitu min kharqil adati fi hibzi kutubi naga ketuwar al'ada mana dai karama ce ibn taymiya yana da karama Allah ya karrama shi ya bashi karama shine karkula da hakkin annabi sai a ce mu'jiza a hakkin bawan Allah sai a ce karama so ibn taymiya yana da karama shi wannan bawan Allah karaman Allah ya gwada ta wajen kiyaye littattafan ibn taymiya da tattara ta da gyara abin da ya ɓaci daga gare ta to kuma sai ya ce waradda ma zahaba wani amili ne ya shigo ya mai da wannan eh, wato eh, mansubi waradda wani amili ne ya shigo ya masa na sama ba wau ne na adabi ba wa wa fi fi hibzi kutubihi sai aka ce wa jam'iha adabi wa islahi ma fasada min adabi wa raddi ma zahaba minha wani rabu ina arabi ina na hauni waraddi ma zahaba min haka zai zama ba waradda ba ba wani amili wani amili ne ya shigo da zai bai da wannan inda ka ce waraddu ma sai ka iya runto ka ce ko istinabi kai wanda shi ma ka san a fasaha fasaha ta larabci ba zai zama haka ba abu ɗaya ne ake magana mun ga karamar ibnu taymiya yadda Allah ya kiyaye littattafansa da yadda ya tattara su guri guda da yadda aka gyara abin da ya ɓaci daga gare ta da kuma juyo da wanda suka ɓata aka dawo da su ka gani da abu ɗaya ne ake magana da kuma waraddi ma zahaban sannan na biyu za a ga yadda wato baki yake wahalar da shi honorable baki yana wahalar da shi sau da haka in kun lura a farko wala kadara aitu sai ce man farko sannan ya ce min haka kalmar munsif ita ma da siyakin anna lillahi ina ya tambihi wa bi kalami sai fara cewa anna Allah ku lura sannan ya alamu bihi kullu munsifin da ya ce a wata nuskar kuma ya alamu bihi sai ce kulli munsifin wai bihi din nan sai ta ɗauke shi yake ganin to abin da ya biyo bayan bihi din nan ma kullu din nan da musannifin din nan da kullu din nan shi ma zai masa kisara kamar ba za ta zama amilin da za ta yi wa kullu kisara za ta zama amilin da za ta yi wa munsifi kisara saboda rudewa eh saboda karama shehu tijani radiyallahu anhu ya rude mala ya rude a rude ki a firgice ki abubuwa ya alamu bihi kullu musannifin ai kullu din nan ta tana a failin ta, ita ce fa'ilin fa'ili ko marfu'i ne saboda haka bihi din nan ba wani ta iyakacce amili ta wa lamiri shi za ta wa za ta yi aiki a kansa inda suna zahiri ne a gurin sai ka ga an ɗora masa kisararsa yau sai ga an ɗora masa jarrarsa yau sai zama majururin bi ba shi sunan in zahiri ne ko kuma iya nan ta'addarta za ta tsaya yawwa ya alamu bihi to nan kullu musannifin ko munsifin yawwa so da haka wannan abubuwa guda uku su ne wanda muka kama shi honorable a nan kuma dama nan ba layinsu ba ne layin su layin siyasa shi suka fi karfi galibi sau da haka shi yasa kuke ganin nan ɗin da ya shigo yana shan wahala kwarai da gaske da ya tsaya a layin da ya fi kwarewa to da shi kenan sai ya fi sai ya zauna lafiya wala Allah ita ma harkar siyasa to wannan shi ne to sai kuma na hudu kenan idan sai yana jin mu sai sa mana na hudu shi ma akwai wala haza guda biyu ina da Então, assim, ele, ele vai, vai abusar. Yeah. dai har ila yau ƙa'idatun fi taqririn nubuwati bil aqli wan naqli littafi mai suna ka'ida fi taqririn nubuwat bil aqli wan naqli wasu malaman sun ce shine abin littafin da aka fi sani da suna annubuwat annubuwat to amma cikakken sunansa shine qa'idatun fi taqririn nubuwati bin naqli bil aqli wan naqli an gane ko mm. mujalladi guda biyu ne wanda daru adwa'i salaf suka rubuta kuma an sanya littafin a cikin majmu'ul fatawa juz'i na goma shafi na ɗari hudu da talatin zuwa na ɗari hudu da hamsin da uku da take na risala mai suna itba'ur rusuli bi tariqil manquli itba'ur rasuli bi tariqil manquli itba'ur rasuli bi tariqil manquli to sannan ibnu taymiya yana da littafi mai suna qa'idatun fi to abin dariya tunayen yana da yana da abun kunya kwarai da gaskiya a harkar karatu gaskiya bai nuna ba bai nuna ba sam sam sam eh, ya kyautu a ce ya yi shiri sosai kafin ya shigo wannan harkar gaskiyar magana bai nuna ba sam sam sam ah, abin da yake akwai shine a nan akwai gyara guda biyu na farko shi ya yi ta'akidi shi tirayim kenan kamar yadda ya saba shi kuwa mai hashiya abin da ya ce la'alla hayati ta yi ita ce wadda take wannan kuma ya saba haka a hashiya amma shi kuwa da fawarsa kawai cewa tana nan a cikin majmu'ul fatawa shafi na kaza na kaza na kaza yau shi kuwa ba ba haka wato Ah, wannan ya faɗa ba ya sunan shi shi mai littafi ba haka ya faɗa ba shi da Allah haiti ta yu ita ce ta yu ita ce ka'idatun fi taqririn nubuwati bil aqli wan naqli sai ce la'allahul kitabul matbu bismin nubuwat ta yu shine littafin da aka yi masa aka buga shi da suna annubuwat wa ahsanu taba'atihi mafi kyan bugun littafi wanda aka buga wanda ya fi ko kyau kyau bi tahqiqi Dr. Abdulaziz Aduyan fi mujalladai wanda aka yi masa wanda Abdulaziz Aduyan ya masa ta haƙiƙi ya rubuta cikin mujalladai guda biyu Daru Adwa Salaf sunan gidan da suka buga kenan sai ya ce wa fi majmu'il fatawa a cikin majmu'il fatawa kuma mujalladi na goma shafin ɗari hudu da talatin ah, zuwa 453 risalatun risala bi unwan a cikin majmu'ul fatawa akwai risala wadda take da unwan ittiba'ur rasul bi dariqil ma'qul wai anan sai wani rabu ya ce wai ittiba'u ittiba'ur rasul ittiba'ur rasul ittiba'ur rasul bin manzo sai ya ce bi dariqil manqul shi kuma abin da yake a gurin a rubuce bi ɗariƙil ma'aqul manqul abin da aka cirato kenan ma'aqul abin da aka hankalto aka fahimto to shi ma'aqul aka sa abin da aka fahimto aka hankalto shi kuma sai ce manqul abin da aka cirato eh maimakon eh, ma'aqul sai ce manqul su kuma ma'aƙul suka faɗa amma sai ya canja musu rubutu sannan kuma ya zo wai ittiba'u ya ce ittiba'u <laughs> Allah da ya kyauta to sai na biyar eh, shi ma akwai mulahaza mai karbi a gurin e na biyar ba to sannan ibn taimi yana da littafi mai suna ka'idatun fi isbatir ru'ya war raddi ala nufatiha ka'ida game da tabbatar da mafarki da kuma raddi ga masu kore mafarki shi ma wannan littafi yana cikin majmu'ul fatawa juz'i na shida shafi na ɗari da ɗaya zuwa na ɗari da sittin to sannan ibn taymi to wannan abun kunyan da yake ciki abun kunyan da yake cikin wannan shine wannan ya fi kowanne muni ya fi kowanne muni ah, ina gaya muku bayi da taƙiƙi kwata-kwata teach yourself yake kuma teach yourself ɗin ma ba ya tsayawa ya bawa karatun haƙƙinsa nan ya ce ka'idatun fi isbatin ru'uya ka'ida wajen tabbatar da wai mafarki ƙarya yake ba wani mafarki da ibnu taymiya yake magana ƙarya yake war raddi ala Fatiha wai da kuma wai yin raddi afsa masu kore mafarki ƙarya ne wa yake wani kore mafarki ina ka taɓa jin wanda ya ce ba a mafarki wanda kai mahaukaci ne har da za a yi wani rubutu a kai har a raddi ina ka taɓa jiwa ya taɓa cewa ba a mafarki mafarki ai kowa ya san da mafarki kuma ba wani wanda ke wani musulman mafarki har da za a yi wani rubutu a ɓata lokaci wai a tabbatar ana yin mafarki wani littafi za a tabbatar ana yin mafarki wa za ka gaya da musulmi da wanda ba musulmi wai yana yin mafarki ya san akwai mafarki su waye suke musu mafarki har da za a yi musu rubutu kawai rashin ka a larabci malam ya ɗauki ka kana ta tambal tambal kana ta hauka malam akwai bambanci tsakanin arru'ya da ta'ul marbuda da kuma arru'ya ita arru'ya gani kenan gani wannan shine mai ta'ul marbuda ita ce a wannan gurin kuma tunda aka ce ya, aka yi shiru to ganin Allah ake yi anan ibnu taymiya yayi rubutu wajen tabbatar da cewar muminai za su gani Allah sannan kuma yayi rubutu yana yin raddi ga wanda suke kora cewa ba za a ga Allah ita kuma ar-ru'ya in mafarki ne da ba za ka ga ta'ul marbuda ba alif za ka gani za a ce ar-ru'ya haka za gani ar-ru'ya jam'inta ru'an shine jam'inta plural kenan nata ru'an mufradinta kuma arru'ya da alif ba da ta'ul marbuda a ƙarshe ba in ku kaga mai ta'ul marbuda gani ake nufi arru'ya ganin Allah da raddi a masu kowar ganin Allah ka zo kawai dan ƙarya ka zo ka ce wani ka'ida wajen tabbatar da mafarki da kuma raddi a masu kora mafarki zuwa yi masu kora mafarki in kai mahaukaci ne shi ibnu taymiya mahaukaci ne da zai zana wani rubutu waye yake kora mafarki Allah ya kyauta to sai na shida shi ma gaba ɗaya wani guri ya jawo gaba ɗaya rikici ya kasa fassara gurin ya tafka tafkarsa kawai ya wuce kun nufusu kuma abin da rawuka suka kai gare shi wa adarkatu al-uqulu kuma shine abin da hankula suka riske shi fa kaifa yakunu dhalika al-kitabu yotaya ma ƙur'ani zai zamo wa dhalika rasulu kuma annabi zai zamo wa afdala wa afdalu khalqillahi ba'da an-nabiyyin alhalin shi manzo shine mafificin sauran mafificin halittar Allah bayan annabawa lam yuhkimu hadha al a ce duk basu kyautata wannan babi ba i'tiqadan wa qawlan a ƙudurin zuci da kuma a maganar baki ta yaya za a yi haka ta yi ba za ta yi ba yawa wannan zan so a ɗan maimaita shi a ɗan maimaita shi mutane su daɗa ji katkun nufusu kuma abin da rawuka suka kai gare shi wadar katkun ukulu kuma shine abin da hankula suka riske shi fa kaifa yakunu zalikal kitabu yau ta ma ƙur'ani zai zama wa zalikar rasulu kuma annabi zai zama wa afdala wa afdalu khalqillahi ba'da na alhalin shi manzo Allah shine mafificin annabawan Allah bayan sauran annaba mafificin halittar Allah bayan annabawa lam yuhkimu hadha bab a cewa duk ba su kyautata wannan babi ba i'tiqadan wa qawlan a kudurin zuci da kuma a maganar baki ta yaya za a haka ta yi ba za ta yi ba to kun ji nan kun ji wani shashanci da Allah kai taya ma a hankali wannan zai yi wannan tarki wannan fassara, ta ya za ta yi ku ji nan fa fa yakunu zalikal kitabu ibnu taymiya ne yake faɗa a wata muqaddima sa a wani littafi yace ta yaya alqur'ani wa zalikar rasulu da wannan manzo alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rikici saboda wa afdalu khalqillahi ba'da nabiyina sai rasa yadda zai da ita wai sai yake so ya nuna afdalu khalqillahi nan kamar sifa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce alhali shine mafificin halitta Allah kuma sai ya ga ba'adan na. bayan annabawa ma'ana annabawa sun ba annabi kenan sai ya rikice kuma amma sai ya bar abin haka ya wuce ya tafi a hakan in kafta ba kana cewa wa abdalu wa abdalu khalqillahi bayan alhalin annabi sai shine mabibicin halitta Allah ba'adan nabiyina bayan annabawa ka dauki annabawa a haka ka tafi kana cewa annabawa sun fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabawa an dauke su gaba daya a daraja sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo bayan su wal iyazu billah a haka ka fassara saboda jahilcin ka da larabci sai an muku maganar larabci ku dinga cewa larabci larabci ba ku san rashin iya larabci shi zai kai ku ga radda ba fita daga musulunci saboda teach yourself da kake yi kana koyi da kanka da Allah ku ji yadda bayanin yake abin da ibnu taymiya yake faɗa mutumin da bai gane abin da malamin sa yake faɗa ba shi kake tunanin zai je gane abin da shehu tijani yake faɗa da shehu alarazi yana kafirta malaminsa sa bai sani ba yana kafirta kansa bai sani ba in yi itikadin abin da yake faɗa abinda aka ce fa kai fa yakunu zalikal kitabu ta ƙaƙa alƙur'ani zai zamo wa zalikar rasul da manzo sallallahu alaihi wasallam wa abdalu khalqillahi ba'dan nabiyina da mafifitan halittar Allah bayan annabawa sahabbai kenan fa ibnu taymiya yake nufi anan ta yaya za a ce alƙur'ani da hadisi sunna kenan da sahabbai ma'ana da da alƙur'ani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa Sune ne mafifitan halitta bayan annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna Allah tara ashabi alal alamin su annabi ne mursalin aw kama qala Allah ya zabi ya fifita sahabbaina akan duk alam in ka dauki annabawa da mursalai to shine nan ibnu taymiya ya faɗa yace ta yaya alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mafifitan halitta bayan annabawa su waye kenan sahabbai lam yuhkimu hadha al a ce ba su kyautata wannan babi ba itiqadan na itikadi wa kaulan da faɗi a aƙida da faɗi ba su kyautata wannan babin ba ibn taymiya yana ganin ai ba zai yi ba a ce ba su yi magana akan wannan babi sun kyautata shi ba ta yadda kowa zai gane amma da yazo sai ya rikice ya kasa gane menene abin da ake so a ce Allah ya kyauta to eh, ina ga wannan shine karshe na shi eh, al'uqudud durriya kenan sai kuma bangaren jawahirul ma'ani shi kuma matsayi na farko dani wa nasabihi da dangantaka sawa ashirati al-aqrabina ilayhi da danginsa makusanta zuwa gare shi to anan dalili ɗaya da nake so in ƙara wanda yake nuna wannan fasalin bayi da mahimmanci a ƙa'ida ta malamai irin wannan abun wani ne yake faɗa a kanka ba kai kake faɗa ba to amma kamar yadda muka sani shehu harazumi ya ce duk wannan abin da yake faɗa shehu tijjani ne ya masa shubta ya faɗa to shi kuma mutum a al'adarsa da ɗabi'arsa da soyayya irin ta san kansa da yake da ita wanda Allah ya halicce shi da ita baya faɗa aibin kansa shi yasa zaka ga galibin malamai tarjama su wani yake yi bayan sun mutu a ce ai wane kaza wane kaza wane kaza kamar abin nan da Ibn Abdulhadi Hadi yake kaga dai yana yi ne bayan mutuwar Ibn Taymiyyah da shekara sha biyu ko talatin ko wani abu makamancin haka amma shi shehu tijjani kamar yadda ka'ida ta nuna shi ya yi shiftar waɗannan maganganun ya gaya wa aliyu harazumi shi kuma ya rubuta shi yasa shi shehu tijjanin da kansa ya ce duk abin da harazumi ya ce na ce yadda na ce domin yadda ke da ita da harazumi to ka kuwa mutum a ɗabi'arsa la yashhadu li nafsihi wa inna ma yushhadu lahu shi ɗan adam baya yi wa kansa da kansa shaida a karɓa sai dai in wani ne ya shaida a kansa sai a karɓa daka shahadatuhu lahu ghairu Makabula wa alaihi maqbula amma da zai yi wa kansa shaida ta wani laifi to ana iya karba saboda a ɗabi'ar ɗan adam ai baya jingina wa kansa laifi baya nuna wa baya faɗar aibinsa to da haka shi yasa dole mu gane bambancin wannan abubuwan da zamu karanta a nan da kuma abubuwan da muke karanta na sauran malamai na tarihin su da wani ya bayar wannan wani galibi bayan ya sun mutu ne galibi ma ba su san shi ba bincike yayi ilimi ya tabbatar masa amma nan kuwa ya yi kama kamar yadda na faɗa da abin da bahaushe yake cewa magoruwa sa kanka da kanka so da haka duk wanda zai ji wannan to ya kasa kunne da idan basira ya gane duk wanda yake faɗar wannan yaban da kirari fa shi mai abin ne da kansa to kaka ko kai ne duk inda kake wa kanka aka ce ka faɗi kanka da kanka kai waye ai yaban kanka za ka yi domin haka Allah madaukakin sarki ya ya ya ya ɗabi'anta ɗan adam wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua idza الخير alkhairu manu'a to da ire-iren waɗannan a wannan abin da muke so mu faɗa wa ‘yan uwa shine abin da yake faɗa cewar tarihin shehu tijjani za a shiga radiyallahu anhu a jawahirul ma'ani da za a shiga tarihin shehu tijjani to abubuwan da za a faɗa ba za su yi masa daɗi ba na tarihin shehu tijjani da irin halayen shehu tijjani da irin himmarsa da kwazansa da irin matsayi da yake da shi waɗannan za a faɗa to shi kuma zuciyarsa tana kuna a ce shi ne zai karanta waɗannan abubuwa don haka sai ya ga to kafin ya shiga cikin wannan bayanin na tarihin shehu tijani bari ya fara yin sharri ya yi ƙazafi ya yi ƙage domin su ya fi abin da yake so ya yi ɗin a littafin to su ya fi yi masa daɗi so da haka duk abin da yake cikin tarihin shehu tijani sai ta yi shehu tijani ne ya yi imla'i aka rubuta tarihinsa ya ce haka aka faɗa duk abin nan da aka faɗa huwa kaza huwa kaza duk abin da aka faɗa na shehu tijjani so shehu tijjani radiyallahu anhu shi yake faɗa a faɗa ya ce ma'ana da shehu tijjani ya sa ala razumi a gaba ya ce ka ce ka rubuta huwa radiyallahu anhu ma'ana wai ni shehu tijjani ana radiyallahu anni kenan yawwa kaza kaza saboda tsabar ah, zalunci da da da da da da gaskiya yawwa sai ya ce ai shehu tijjani ne yi imla'i ya ce a rubuta yi a rubuta tarihinsa da haka duk matsayi duk matsayi da aka yi aka faɗa shehu tijjani ne ya faɗa wannan ƙarya yake e ƙarya yake kuma a wannan ƙadiyar ya ce Allah ya tsine wa mai ƙarya abin da yake so ya faɗa abin da yake so ya faɗa shi ne maganar da a kan jawahirul ma'ani jumlatan shi a larazi cewar jawahirul ma'ani abin da ya kunsa min kalamin ituhu minu akwai zancen da na ji daga shehu tijjani au tabtuhu min haddihi ko kuma na rubuta shi daga rubuce-rubucensa au akhbarin fi siyari a jawahirul ma'ani za ka samu labarai na tarihin shehu tijjani a ina na samu tarihin shehu tijani sai ce talakaitu min ashabi tarihin da zan rubuta na shehu tijani gurin almajiransa na samu wa mulazimihi da wanda suka lazimce shi wa ma sha shahadtuhu min zalika da abin da ni na gani na tarihinsa abin da ya faɗa kenan wa ha min haddi gairihi wasu kuma na gansu daga rubutun waninsa walam aktub shay'an min ahadin hatta atathabbata fi ban rubuta wani abu ba a cikin jawahirul ma'ani sai na tabbatar da shi wa ata harras sidqa min manyaki sai na kardadi gaskiya daga wanda ya hakaitar da shi kun ji abin da ya faɗi tarihin shehu tijjani a ina ya cire shi ya cire shi min au akhbarin fi siyarihi talaqaituha min ashabihi wa mulazimihi wa ma sha'atu min zalika kaji tarihin shehu tijjani na karɓe shi gurin almajiransa da masu lazumtarsa da abin da ni na gani shine na haɗa tarihin shehu tijjani babu inda ya ce ya rubuta ta ya karɓi tarihin shehu tijjani abun shehu tijjani abin da yake kasancewa wanda za ka rubuta sa yana raye ba mamaki wani abu ya shige maka duk ka iya tambayarsa misali ranar da aka haife shi misali za ka iya tambaya me illa dan a ciki ka tambayi tarihin mutum ya gaya maka ranar da kaza ko ya gaya maka wani abu da ya faru da shi a rayuwa in kana cikin rubuta tarihin sai ka ce ya ce mun abu kaza ya taɓa faruwa da shi a rayuwarsa wannan ka gayan tarihin wanda babu wannan a cikin a kawo maganarsa a cikin tarihin ka gaya mun wanda babu ka gaya mun wanda a tarihinsa da ake rubutawa ba a ɗan ya da maganganunsa a ciki ba musamman aka zo za a faɗi date of birth ɗinsa kwanakin haihuwarsa to ai maganarsa takan zamo mai ƙarfi dan shi ne kansa shi ya san ta yiwu ya tambaya an gaya masa ranar da aka haife shi da shauransu da shauransu so hatta ibnu taymiyata ka zo ka gaya mana tarihinsa da aka rubuta in ma a cikin al'uqulud durriya wa in ma a cikin al'alamul aliya ko alƙaulul jali ka gaya min tarihin da aka rubuta na ibnu taymiya wanda ba a sassarka ya da maganganunsa a cikin tarihin ba amma mutumin nan ya karanta gurin nan cewa tarihin duk da dai ba ganewa yake ba da kiki ne ya karanta cewa tarihin shehu tijjani a gurin almajiransa na karba da wanda suke lazumtarsa suka gagga abubuwan da yake faruwa da shi a gunsu na karba da nima abin da Allah ya gwada min na gani amma a gurin duk tun da ya faro karatun nan har zuwa inda ya tsaya duk abin da aka faɗa da cewa shehu tijjani ne yake faɗa da kansa yake cewa shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza abin da yake faɗa kenan to kaga wanda yake faɗa wannan me za mu ce masa ba wani abu da mu ce masa kawai dai yan uwa masu neman gaskiya da ku muke muke gaya muku ga yadda hakikanin abin da yake faruwa ga yadda hakikanin abubuwa suke yawwa masu neman gaskiya shine gaskiya shine abin da yake akwai abin da nake so a sani kenan yawwa amma shi ya faɗi cewa gaba ɗaya shehu tijani yake faɗan matsayin kansa ta yaya zai yi haka sai shi kaza ne shi kaza ne shi kaza ne kakan iya faɗar wata falala da Allah ya maka a babi na tahaddufi da ni'imar Allah wannan kuma kowane bawan Allah yana yi eh kowane bawan Allah yana yi wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith eh misali ya ce na haddace alkur'ani ina ɗan shekara bakwai wannan tahadduf ne da ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala Yau wannan wannan baiwa ce haddace alkur'ani a shekara bakwai to wannan shine abin da yake akwai yan uwa a koma cikin jawahirul ma'ani bugun imam imam shak tijjani sise kenan wannan abin da na karanta za a gani kuma honorable ya karanta gurin amma ya yi kunnen uwar shegu yawwa shafi na goma sha tara kun gan shi nan na imamul faida bugun imamul faida shafi na goma sha tara za a ga sakin layi na farko ya faɗa cewar eh, min kalamin sami'tuhu minhu aw katabtuhu min khatti aw akhbarin fi siyarihi eh, talaqaituha min ashabihi wa mulazimihi eh kun ji abin da ce ba imla'in shehu tijani ne yamin imla'in tarihin sa ba a'a almajiransa ne da kuma ni kai na abin da na gani na rubuta tarihinsa to wannan shine amsa ta farko to sai kuma bidiyo na biyu bidiyo na biyu yan uwa ku mana afuwa eh, muna dan samun jinkiri watakila sai yana yana dan samun matsalar a ta network ta tafarkin nan na sunna asaniya madaukaki mai haske wal ilmin ladunni kuma yana cikin wanda suka samu ilimin ladunni to anan gizon ke sa kasa kalmar ilimin ladunni ilimin da Allah ya ce ya ba wa annabi Khidir ko Musa Allah bai ba ba domin Musa ya je wajen Khidir ne dan neman wannan ilimin ubangiji ya ce fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma shine Musa ya ce qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushdan to shi shehu Tijjani yana da ilimin ladunni kuma shi yake faɗa Khadiru ma kansa ba shi yace yana da shi ba Allah ne yace yana da shi mm. Musa kuma bai da shi Allah ne yace bai da shi kuma yace tafi nema to da haka muna kalubalanta duk wani batijjani ina nassi yake wanda ya tabbatar da shehu tijjani yana da ilimin ladunni wanda shi ilimin ladunnin nan ya yan uwa ba fa ilimi ne da ake karanta shi a littafi ba kamar ka ce wahayi ne Allah yake kimsawa mutum wane je kai kaza wane bar kaza irin yadda ya kimsawa annabi khadiru karshe duk abin da khadiru ya yi sai ya ce da musa wa ma fa'altuhu an amri ba dan kaina nayi ba ma'ana sa ni aka yi zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabara wannan shine fasara abin da ka kasa hakuri a kansa Kadiru ya ga katanga za ta faɗi ya yi kaza ya hau jirgin ruwa ya fasa ya ga yaro bai cika kakara ya karya ba ya kashe shi wannan yana cikin ilimin ladunni da Allah ya ce ya bashi atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma to shehu tijani ma yana cikin masu shi kuma shi ya faɗa ba wai wani ne yace yana da shi ba ba nassi bane na Qur'ani ko na hadisi kaga abin da na faɗa na magori ne wasa kanka da kanka. To kun ji ‘yan uwa abin da na gaya muku ya gina karatunsa gaba ɗaya akan cewa Shehu Tijjani ne yake faɗan kansa. Shehu Alarazumi ne ya ce Shehu Tijjani in ji Shehu Alarazumi da yake rubuta tarihinsa sai ce yana daga cikin wanda Allah ya musu baiwa da al'ilmun ladun. da shi ilmun ladun ne sanannen abu ne. Sanannen abu ne in kana da shi an san kana da shi in baka da shi wanda suka san shi in kana da shi sun san kana da shi in baka da shi sun san baka da shi so da ka sanannen abu ne shi ilmin lajin to sai shau ala razumi yake cewa shau tijani yana daga cikin wanda Allah ya musu baiwa ilmin lajin in ji shau ala razumi sai shi ya ce a shau tijani yake wasa kansa Shi ne ya ce yana da ilmin lajin kun gane wa shau tijani ne ya faɗa shi yana ɗaukan abun wasa ko wani abu ne mai sauki ka dinga lanka yawon mu bawan Allah magana da bai ji ba bai gani ba yana ɗaukan abu ne mai sauki abu ne wasa saboda dai shi sai ya haka sannan su ta ta bayan Allah da shauransu abin da yake so yi sai ya yi haka sannan su za ta biya to ya gwammace ya yi haka din ba za mu hana ka ba yawwa ba za mu hana ka ba wannan kai da Allah ne su kuma nan mutane mu abin da muke ba mun zauna nan mu ce kai yayi ba ko kai kaza a'a ya ci gaba an fahimta ne ya ci gaba za a gani ina kallo ɗaya daga cikin almajiran ibnu taymiya yana cewa eh, galibin masu taɓa ibnu taymiya galibin masu taɓa ibnu taymiya ba su dinga wanyewa lafiya ba mm, sai Allah sai an taɓa sa addinin su sai kaga sun samu matsala ba sa wanyewa lafiya masu taɓa ibnu taymiya haka yace <laughs> an bayyanta to wannan da mu ne muka ce mai masu taɓa shehu tijani shehu tijani kaza kaza ya ce ai kaza kaza ai kaza kaza kaza yadda muke da itikadin cewar mai taɓa wuce jani bai wa lafiya haka mutanen ibnu taymiya suke cewa mai taɓa ibnu taymiya shi ma ba zai wanye lafiya ba ana taɓa addininsa saboda shi ibnu taymiya wali ne yawo yana cikin waliyan da man adali waliya amma shi ya faɗa ya zauna lafiya to abin da nake so mu sani anan, kalubalen ƙalubalen da ya bamu kalubalen da ya bamu shine mu zo masa da mu zo masa da nassi da yake cewa shehu jana an bashi ilimin ladini kuma alhamdulillah da kansa sai bayanin ilimin ladini ya ce ilimin ladini ba karanta shi ake a littafi ba wannan ya taimaka mana wajen wata abu da zamu girka masa anan ba karanta shi ake a littafi ba yadda ka misalin sa na kaduru ga yadda yake mana dai shi ilimi ne da kai tsaye Allah ne zai dinga kimsa maka a cikin zuciyarka an fahimta saboda haka shi ma Kabiru ba shi yana da Allah ne yace yana da shi to sai muka ga yadda ya faɗi ilmin ne din ne yake ta cacar baki an ce shi tijani yana da ilmin ladin yana ta cacar baki ya manta ya karanta an ce ibnu taymiya yana da shi kuma ya wuce ya tabbatar bai karyata ba wawan naka ya karanta ya fassara mutane a al'uqudud durriya cewa ibnu taymiya yana da ilmin ne ilimin da ba karanta shi ake a littafi ba Allah ne yake kimsa maka shi amma da ke dakiki ne baya ganewa ya manta nan ya karanta ya ce daidai ne ya zo kuma an ce shi tijani yana da shi ya karyata yana baki <laughs> saboda dakiki ne baya ganewa ba so ga shi a duba al'udud durriya zan yi amfani da ba ba wanda yake karantawa ba irin wannan da nake amfani da shi da da farko kafin in samu nasa wato bugun daru ibn kenan gashi nan wanda wanda Abu Sa'id Tarif bin Abdulwahid Ali ya masa ya masa ya fitar da hadisan cikin al'ukudu duriya ne. To shafi na 29 bari ku ji inda tunda ya mana ta'arifin al-ilmul ladunni ya ce ilmun ladunni shine ilimin da ba fa a littafi ake karanta shi ba Allah yake kimsawa mutum shi da kansa turabi ya faɗa haka sai ya kuma nuna shehu tijani bai da shi inda akwai a kawo nasi a'a ba nasi za mu kama ba Ibn taymiya za mu kama mu ce yana da shi kuma kai ka karanta gaskiya ne mun san ya a gurinka duk ayat da za mu kawo da hadisi da za mu kawo maganar ibnu taymiya ta fi su a aikace mun ga haka mun san haka a aikace magana ibnu taymiya ta fi muku wannan hadisai da wani ayoyin qur'ani so bari mu kawo maka ibnu taymiya ya ce yana da shi ilmin ladunni yana da ilimin da shi da Allah yake koya masa yake kimsa masa shi a makarantar Allah yake koya so in zaka soke na shehu tijani to haɗa hannun ibnu taymiya idan kuma zaka soke in kuma zaka soke wato ibnu taymiyan ka haɗo mana shi gaba ɗaya kai kwandam ɗinsu da shehu tijjani sun ce suna da ilimin laduni ko kuma ba ka yadda dai da na ibnu taymiya kuma mu mun ce shehu tijjani yana da shi ka ce namu ƙarya bane kuma dukkaninsu ba a zamanin saukar wahayi aka yi su ba in ka ce ai ba wahayi ne ya saukar da na shehu tijjani to shi ma wani wahayin ne ya saukar da na ibnu taymiya so da haka lawan daƙiƙi ne kai baka karan baka fahimtar littafin da kake karantawa wanda yake gaban ka, alƙuƙurin duriyar da kake karantarwa ba ka riƙewa ba ka ganewa kana tufka da warwara saboda ƙwaƙwalwarka ta rikici saboda ba siyasa ake ta kwankwasiya da gandujiya ba nan ne kuka kuka very powerful a nan gurin amma nan gurin da ka shigo kuma sai rauninka ya, bayyana bari mu karanta masa a gurguje na'am ah, a shafi na 29 wajen musannafatu shekhi rahimahullah musannafat littafan ibn taymiya sai ce wa kana rahimahullah ibn taymiya ya kasance Allah ya ji kansa ya kula yana cewa rubbama tala'atu alal ayatil wahidati nahawa mi'ati tafsiri da yawa aya ɗaya kan duba tafsiri ɗari a aya ɗaya sun ma'as'alullah alfahama wato na duba tafsiri ɗari amma duk bata mun ba sai in roƙi Allah ya fahimtar da ni mana ya kin samu ya min ilhamar me yake nufi da wannan ayar ni da shi wannan tafsirai tun daga sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina duk wanda suka yi bayani akan ayar duk ban gamsu ba Allah ni da kai kin samun tafsirin ayar nan wa qulu sai in ce in ji ibnu taymiya ya muallima adama ya wanda ya sanar da annabi adam wa allama Adama al-asma wa ibrahima ya wanda yake koya annabi ibrahim ilimi allimni ni ma gane na shigo makaranta annabi adamu da annabi ibrahim ina so ka shigar da ni makarantar su yadda kake koya musu kai tsaye ni ma koya mun yi mun ilhama wa kuntu azhabu ila al-masajidil mahjura na kasance ina tafiya masallatai da ake kauracewa wannan ita ma wata bid'a ce ta ibnu taymiya wa nahwiha da makaran wai masallacin da ba a zuwa ya sallah ko ba a yin sallah cikakku ta yi a yi asuba amma ba a azhar da al'asar ba sai a magariba da isha irin wannan masallatan wa umar ribu wa jibi turab in dinga sa kafa fuska ta a kasa ina zawa, ina gogawa in busu busu in busu duk da sun ce wai su sujjada yake yi wa as'alullah ta'ala sai in ce da Allah wa aqulun ce ya muallima ibrahim fahimni ya wanda ya koya wa annabi ibrahim ilimi gani na zo wa makarantar ka fahimtar da ni da kai ayan nan tafsiri ɗarin nan da na duba duk ban gamsu ba ba daidai suka fassara ba da haka na zo ka biya mu to dan ma kan munkirai mu dama alhamdulillah ba ma inkari mu wannan da ya faɗa ba ma masa inkarin yana da ilimin ladunni ba ruwan mu me ruwan mu dan Allah ya bashi me ruwan mu ba ma masa hasada mu dan kada a yi masa inkari a ce a ah, kai yanzu kai tsakaninka da Allah Allah yake kimsa maka ilimi na tafsirin Qur'ani tafsirin da magabata duka ba su san shi ba kai ka fahimto shi dan ka ai mai inkari sai ya kawo wata kissa ya bawa kansa kariya wa yadhkuru qissata mu'adh ibn jabal sai ya faɗi kissar mu'adh dan jabal wa eh, qawluhu li malik bin khamira sai ya ambaci shi yasa muka ce wa qawluhu wa yadhkuru qawla qawluhu shi qawla mu'adh kenan Ni ambaci maganar Mu'az ga Maliku dan Yahamur da yake lamma baka inda mutu lokacin da ya kuka lokacin da shi Mu'az dan Jabal zai mutu qala sai wa qala sai inni la abki ala dunya kuntu usibuha minka ba wai duniya ba na yin kuka saboda duniya da nake samu a gurinka ah, walakin abki ala ilmi wal imani Allah allazaini kuntu ata'allamuhuma minka sai dai ina yin kuka a bisa ilimi da imani da nake samun su nake koyon su a ka. faƙala mu'azu sai a mu'azu ya ce innal ilma wal imana makanahuma ilimi da da imani suna nan a matsayinsu suna nan a bugiransu manibta gahu ma waje da huma ko na mutu ba in dai ka neme su zaka same su faɗulubil ilma inda arba'atin ka nemi ilimi gurin mutum hudu fa in a ayakal ilmu inda haƙulayi, idan ilimi ya gagare ka baka same shi gurin waɗannan mutum hudun ba fa laisa huwa bil ardi ilimin nan babu shi a ban kasa lubuhu min mu'allimi Ibrahim ka nemi ilimin a gurin malamin annabi Ibrahim mm. waye malamin annabi Ibrahim shine Allah Ibn Taymiyyah yana bawa kansa hujja da yake nuna cewar tafsirin ayoyi tafsirin aya guda ɗaya da ya duba tafsiri kwaya ɗari ya ji bai gamsu da fassara ba ba daidai suka fassara ta ba ya to kada ya zo ya fassara ayar daga baya ka zo ka ce masa ina ya samu wannan ilimi. ka tutsiye shi shi da yake gaya ba agun Allah ya same shi kuma samun ilimin agun Allah ba fa korarre ba ne ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni mutum ya nemi ilhaman nan ilimin ladunni din nan har ma roƙa ake ka roƙi Allah ya baka to ibnu taymiya ya yadda Allah yana bayarwa shi ma ya bashi dan shi tafsirin ibnu taymiya in ka duba ba qur'ani ya fassara daga fatiha zuwa nasi a'a irin waɗannan ayoyin da bai gamsu da tafsiran da malamai magabata suka yi ba irin tafsirin da ya same shi daga gun Allah irinsa ya rubuta shi ibnu taymiya to wawanci ne da dakikanci baka san gashi malaminka yana da awar ilmin ladunni an ce shehu wuce da shi ka je kana korewa to ka korewa malaminka ka ƙaryata malaminka jahili kawai da baka karatu su wannan ina ga mun gama da da wannan ba sai mun kama in ku hadisi da a ga sunan said sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kad laqad kana fi man kana qablakum min al umam nasu muhaddasuna hadisi ingantacce na Bukhari a bayan ku an yi mutanen da Allah yake ba su ilimin ladunni an yi su da yawa fa in ya ku fi ummati ahadu fa innahu umaru akwai a al'ummata wannan usulubu takiri ne akwai a al'ummata kuma umaru ma yana cikinsu umaru ma yana da wannan wannan ilimi a wani hadisin laqad kana bi man kana qablakum min bani isra'il rijalun yukallamuna min gairi an yakunu anbiya akwai mazaje a bayanku a bayan ku a cikin banu isra'il da Allah yake magana da zuciyarsu yake musu ilhama yake ba su ilmun ladunni banda daƙiƙi ma aka ba wa al'umma baya ma balle al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan annabi Muhammadu ne yake faɗa sallallahu alaihi wasallam kane wa al'umma annabi hasada sai ya ce fa in yakun min ummati minhum ahadun fa umaru in akwai irin wannan a cikin al'umma ta to umaru yana akwai irin wannan uslubu takidi ne ka koma ka ga sharhin da malamai suka yi wa hadisi fal ma'ana annahum yulhamuna ane musu ilhawa wannan ilimin ladunni din da aka ce shehu jani yana da shi wanda ibnu taymiya ya da awasa da kansa yace yana da shi to ana musu wannan so da haka ka koma ka je ka ga kaga abin da malamai suka faɗa ilhama muhaddasuna mulhamuna da haka suka dinga fassara so da haka mutum kawai jahili kawai to yan uwa dai kamar da muka faɗa shi mun san daƙiƙi ne ba a ganewa wannan karatun muna yi ne don masu neman gaskiya su ga gaskiya su su bi ta to sai eh, na na na uku kenan maganar eh, shi ma dai a saurara sannan sai mu dawo mu ba da amsa wani kaulin an ce innal qutuba shi kutubi qulika ala qalbi muhammadin da shi da annabi muhammadu zuciya ɗaya Allah ya halicce su da ita ma'ana yadda zuciyar annabi muhammadu take ka zuciyar kutubi yake to kaga shi yasa ka ga wani daga cikin shehunnan ɗariƙar tijjaniya a nan kwana-kwanan nan ba da daɗewa ba ya ce ai su shehu ibrahim shine annabinsu saboda su a wajensu da kuɗubi da gausi da annabi muhammadu duk ɗaya ne zuciyarsu guda wanda ita zuciya ita ce mutum manzo Allah ce inna fil jasadi mudgha idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu zuciya ita ce mutum to da haka zuciyarsu irin ta annabi Muhammad ne ma'ana yadda yake haka suke su dubai da a gawa su wakila a wani kaulin an ce ala qalbi israfil alaihi salam zuciyar kudubi irin ta mala'ika israfilu ce ma'ana yadda mala'ika yake ma'asumi su ma kudubai da a gawa su haka suke ma'asumai wayu samma aidan qutubul alami zaka ji wani lokaci an ce qutubul alam wa qutubul aqtab wani lokaci a ce qutubul aqtab wa qutubul akbar wani lokaci a ce qutubul akbar wa qutubul irshad wani lokaci a ce qutubul irshad wa qutubul madar wani lokaci a ce qutubul madari To, ‘yan ah, uwa wannan ya zo an ce wa shehu tijjani hudubi ne sau da haka sai ya tsaya zai ɗauko littafin almu'ujamus sufi sai ya ce zai yi ah, magana a kai <laughs> zai yi magana a kai a kan bari ya ɗauko almujamu sufi ya magana a kan kudubi an fahimta ya yi magana a kan kuturi da haka sai ya tafi aka ce masa kudubi shine wanda yake bugiran duban Allah a ban ƙasa kudubi shine wanda yake magajin annabi sallallahu alaihi wa sallam kudubi shine wato wanda yake akan wasu an ce zuciyan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma akan zuciyar israfil ko akan zuciyar israfil ko akan zuciyar annabi ibrahim alaihi salam sai ki jin wannan abun ko farko dai ma an ce wani akan zuciyar wani sai ce kun ji da zuciyarsa da zuciyar annabi duk ɗaya saboda dai wato ya ƙara samun damar yin sharri ya ƙara samun damar yin sharri <laughs> so ko kawai ba ga duba tafsirin da kasir ba da ka je ka duba tafsirin ibnu kathir da ka dan sassauta E da ka je ka duba walala difa'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard e, nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard kuma fadan wane yana kan zuciyar wane annabi Muhammadu ne ya fara yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kai jahili ne jahili ne a izalan ma jahili ne shi yasa muke shan fama haske kai jahili ne da za ka ɗan fito mukabala nan da ka gane kai jahili ne baka san komai ba shi yan jahili ne kawai da rigar malinta bari mu kawo maka wannan hadithin hadithin abu nu'aym da isnadin sa yace haddathana muhammad bin ahmad bin al-hasan hasan haddathana muhammadu as-sari al-qantari haddathana qais ibn ibrahim bin قيس السامري حدثنا عبد الرحيم bin يحيى al حدثنا عثمان بن عمارة حدثنا المعافى بن عمران عن سفيان Sauri, عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال kaga Abdullahi dan Mas'ud kenan tunda aka ce an Abdullahi aka yi shiru hadisi Abdullahi dan Mas'ud yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi inna lillahi azza wa jalla fil khalqi thalatha mi'atin Allah yana da mutum ɗari uku a cikin halitta kalbuhum ala kalbi Adamu alaihi salam zo kai wannan fasarar da kai da aka ce zuciyarsa akan zuciyar wani ma'ana zuciyarsa ɗaya da annabi Adamu ga annabi yana faɗa wasu zukatansu akan zuciyar annabi Adamu alaihi salam mutum ɗari uku zuciyarsu akan zuciyar annabi Adamu take nan kana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa su da annabi Adamu matsayinsu ɗaya a daina garaje wani rabi. karatu yana da yawa karatu yana da faɗi ilimi yana da yawa ɗan abin da ka sani ɗan abin da ka sani ba ka san kawai ba ko mu sai mu ce ba ka san kawai ba malamai ba mu ma za mu kalle ka mu ce ba ka san kawai ba tan mun tiƙe yan jahili ne kai kawai izala da ba malamai ne shikenan kowane ne aka samu ya ƙware wajen yadda albani ke cewa very powerful wajen zagin yan ɗariƙa to sai a bashi masallaci to kai ka ƙware eh kana ka ƙware a da magana ilimi ake yi da ba baka sun san kai tiƙiƙen jahili ne to ka ƙware wajen zagin yan ɗariƙa da kabirta su don haka ake ganin ana neman irin ku saboda za ku ja matasa bayan duniya akwai lahira shine daɗinta to kun ka yan uwa kun ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum 300 zuciyarsu akan zuciyar annabi Adam walillahi fil khalqi arba'una Allah yana da mutum 40 ulubu mu ala qalbi Musa alayhi salam zukatan su kan zukata annabi Musa alayhi salam walillahi fil khalqi sab'a Allah yana da mutum bakwai a halitta ulubu mu ala qalbi Ibrahim alayhi salam to kaji da ake ta kudubi yana kan zuciya annabi Ibrahim a halitta ba annaba ba a cikin halitta kawai Allah yana warar wasu ya yada su bakwai zuciyarsu akan zuciyar annabi Ibrahim walillahi kamsatun Allah yana da guda biyar fil khalqi cikin halitta qulubuhum ala qalbi jibril alayhi salam da kaji an ce su da kan zuciya isra'ila da kace wai ba sa sako ma Wai ne su dan ka kara wa miyar zaki to hadisi ne Allah ya da mutum biyar a halitta zukatan su akan zukatan jibril yake walillahi laifin khalqi thalatha Allah yana da guda uku a halitta qulubuhum ala qalbi mika'il alayhi salam zukatan su akan zuciyar mika'il walillahi fil khalqi wahid wahidun Allah yana da kwaya daya a halitta kalbuhu ala kalbi israfila alayhi salam eh? ji annan muhammadu sallallahu alaihi zuciyarsa tana kan zuciyar israfilu dan kasancewar duniya ba ta rabo da su bari ji daga bakin annabi yau ma akwai wayannan eh in wanda Allah yawa ya fito ya ce ni Allah ya mun wannan baiwar ƙaryo ƙaryo ƙaryo ne inda abin da kuka zaba kenan baruka yan uwa ku ji daga baki annabi sai ce fa idza matal wahidu idan ɗaya ya mutu daga cikin waɗancan ko a ɗari ukun can ko a arba'in din nan ko a bakwai din nan ko a uku ukun nan ko a ɗayan nan in aka samu ɗaya ya mutu to abdalallahu makanahu min salatati idan shi wannan daya kai ya mutu shi annabi yake fa idza matal wahidu idan wannan ɗayan ya mutu wanda yake kan zuciyar israfilu to abdalallahu makanahu min salatati a cikin ukun can sai a ɗauko ɗaya sai a bashi mukamin ɗayan nan da ya rasu ana ji da kyau wa idza mata min salatati idan kuma a cikin ukun can ɗaya ya mutu abdalallahu makanahu min khamsati sai Allah ya ɗauko a biyar ɗin can sai a ɗauko ɗaya a dawo da shi a ƙara mai matsayi ya da cikin ukun nan wa idza mata min khamsati in kuma a cikin mutum biyar ɗin can ne aka samu mutum ɗaya ya mutu abdalallahu makanu min sab'ati to sai a ɗauko ɗaya cikin bakwai a dada shi cikin biyar din nan za idza mata min sab'ati idan aka samu wani ya mutu daga bakwai guda ɗaya abdalallahu makanu min arba'in a cikin arba'in din nan sai a ɗauko ɗaya sai a saka za idza mata min arba'ina aka samu cikin arba'in din can ɗaya ya mutu abdalallahu abdala makanu min salati sai Allah ya canja <coughs> alhamdulillah afwan sai Allah ya canja matsayinsa sai a ɗauko cikin ɗari uku sai a dawo da shi a yama promotin ka da cikin arba'in ana ji wa idza mata mina salasi mi'a idan kuma a cikin ɗari ukun can ne ɗaya ya mutu abdallahu makana min al'amati sai a duba gama gari wanda Allah ya da sai Allah ya ɗauko ya tsumbula shi cikin ɗari uku can wanda suke kan zuciyar annabi Adamu fa bihim yuhi da su Allah yake rayawa wayu miti da su Allah yake raya matarwa wayun ɗiro albarkacin su Allah yake ruwa wayun bitu da albarkacin su Allah yake tsirar da tsirrai waye da fa'ul bala albarkacin su Allah yake ija bala'i shegu kun astagfirullah wato kuna ta zagin su su kuma suna ta muku ai albarkacin su ake ci eh waccan kalmar na janye <laughs> su cewa so da haka su ake cin alfarma ana cin alfarmansu amma kuma ana ta zagin su su Allah yake kalla su ne da aka ce maka su ne Allah yake kalla wahallin nazarin Allah su Allah yake kalla Ka ji abin da ake nufi da su Allah yake kalla a karatu Abdullahi dan Mas'ud hadisin sa ne kila ne Abdullahi bin Mas'ud sai aka ce da Abdullahi wa kaifa bihim yuhi wa yumitu ta ta za a ce kuma da su kira da su yake kala sai ce li annahum yas'aluna Allah iktharal umam domin su suke roƙon Allah Allah ya yawaita halitta fa yaksuru na sai su yawa halitta Allah a ƙaro yawa a ƙaro yawa a daɗa yawa sai a yi yawa kaga Allah ya raya saboda su wai na alal jababir suna yin baka addu'a ga kangararru fa na sai Allah ya karya su ko ba yi kusa muna a karya su wa yastasquna suna neman shayarwa fa yusqauna sai a shayar da su wa yas'aluna suna roƙon Allah fatum bitu lahumul ardu ko fatum batu lahumul ardu sai a tsirar da ƙasa gare su waya du'una su yi addu'a fai faya da fa'u bihim anwa albala Allah ya ije nau'o'in bala'i bihim saboda su a karaja hubuna asakirin ibnu asakir ya fi da hadisin wannan hadisin yana da hanyoyi ta hanyar tabarani hadisin Abu bin Malik ya kawo shi akwai shi mai hilatul auliya kenan abu nu'aym na asfahani ya kawo shi dabarani ya kashi daga hadisin abdullahi dan umar imamu ahmad bin hanbal ya kawo wani makamancinsa daga hadisin abdullahi dan abbas ah, har ila yau hadisin ubbadu bin samit daga imamu ahmad din dai shi ma ah, huzaifa bin lemani hadisin hakimu tirmidhi na wadirul usul ah, dabarani din dai ta hanyar anas dan malik allah kara masa yadda ibuna a asakir ta hanyar anas dan malik wannan hadisin gashi nan gura malaman hadisi da yawa duka sarautoshi. shi hadisin mu'azu bin jabal wanda dailam ya fitar cikin musnadul firdaus hadisin wasilatu bin al-asqa ah, shi ma wanda ibnu asakir din ya fitar da shi hadisin abu sa'id al-khudri wanda bayhaqi ya fitar da shi a cikin shu'abil iman hadisin abi huraira wanda ibnu hibban ya fitar da shi cikin sahihinsa ah, haka dai gashi nan Malama hadithin abu darda'i na hakimu tirmidhi hadithin ummu salama nawa na, na abu Dawud da cikin sunan nasa alaji har da wanda suka ce hasan basari ma yana cikin waɗannan mutanen na musamman so kai jahili ne wannan karatu duk abin nan da su ba yake billahi lazi inda ya inganta nasu ne wallahi akwai aya ko akwai hadisi dan wannan ilimin da kake tunani sai da suka gama su sannan suka nemi Allah ya ba su wancan ilimin da Ibn Taymiya yake neman a bashi sai da suka nema kuma suka samu suke magana kai wannan din baka gama da shi ba balle ka tafi ma wancan ilimin yana cin yana jiran ka wannan din ma kana ta tafka tafka honorable so eh, sai na hudu kenan sa mana na, na hudu idan saidi yana ji. waqtihi rahmatan man aqamahu Allah fi waqtihi rahmatan fil ibadi Allah ya tsayar da shi a zamanin sa ya zamo rahama ga bayi to kaga abin da muke faɗa kullun duk matsayin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai kaga Shehu Tijjani yayi da awarsa da bakin sa yake faɗa kafin a zo a faɗa masa Allah ya ce da Annabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahama ga halittu to shi ma an ce shi shehu tijjani ya faɗa ma da bakinsa cewa shi ne man aka da nassin Qur'ani to anan ma muna kalubalantar ina nassin da ya ce wa shehu tijjani rahmatan lil alamin wa barakatan wa nuran fil biladi kuma shi shehu tijjani albarka faɗa a cikin tarjamar kudubi da gausi wajen da Allah yake kallo a cikin bayansa wa khizanatu sirrihi kuma shine taskar asirin Allah <laughs> eh wajen da Allah yake kallo a cikin bayansa ai mu riga mun faɗa hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan mutum 300 da mutum 40 din nan hmm? Ah, da mutum bakwai din nan da mutum biyar din nan da mutum ukun nan da mutum ɗayan nan su ne Allah yake kalla a cikin bayansa da su yake rayawa da su yake matarwa da su yake tsirar da tsirai da su yake ije bala'i shine ma'anar muhallin duban Allah mm, a ban ƙasa honorable editor to a nan ah, ah, an ce wanda Allah ya tsaye da shi wai wa Allah razumi ne ke faɗa wallahi wa shehu tijani ne yace wai shi rahama ne ga bayi ba haka ne shi ya faɗa ba wa Allah razumi ne yace Allah ta'ala ya tsaye da shehu tijani rahama ne ga bayi a lokacinsa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga talibai a koyaushe ga alam gaba ɗaya to Allah ya tsaye da shehu tijani rahama ga bayi a talikai abinda ake so a ce yana cikin waɗancan mutum ah, mutum ɗari ukun nan da kuma ɗari um, arba'in nan da kuma bakwan nan da kuma um, wanda mu a itikadin mu shehu tijjani shine ɗayan nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kowanne da an mutu ake sa to a zamanin shehu tijjani shine wannan ɗayan da yake kan zuciyar islamiyyun tunda dai annabi ya ce kowane zamani akwai yau ma akwai wannan to shehu tijjani lokacinsa shine radiyallahu anhu yau kuma ba dole ne a ce ka yadda shine ba amma mu mun yadda shine ne guda ɗayan nan na zamaninsa to tun da shi ne ɗayan nan annabi sallallahu alaihi ya ce da su Allah yake rayawa ma'ana da addu'ar su da, su addu'ar Allah yake kalla ya raya ma'ana ya yawaita halitta ko ya matar ma'ana wanda suke azzalumai su roƙi Allah ya kawar da su su mutu yuhuyi wai mutu ta nan albarkar su suke neman shayarwa ruwa su yi addu'a a shayar a sha ruwa a fitar da tsirai a fitar shi ne rahama wanda yake wannan wanda Allah ya masa wannan dan Allah ya zama rahama ga bayi a zamaninsa ko bai zama ba shi ne abin da ake faɗa to amma su da aya ko hadisi da zaka kawo ba za su yadda da shi ba ka ce musu ibn taymiya eh ka ce musu ibn taymiya kawai shikenan sai a zauna lafiya to bari ka ji dan uwa ibn taymiya ma rahama ne ga bayi rahama ne yadda shi Allah razumi shewa ala razumi Allah ya kara masa yadda ya ce yadda shewa ala razumi ya ce shehu tijjani Allah ya tsai da shi rahama jin kai ga bayi a lokacinsa to bari ka ji ibnu taymiya ma haka shi ma ga wani babban shehi bari ka ji dan kakkare yana mana hankali cikin al'ukudu duriya din wani babban shehi bari ka ji bismillahir rahmanir rahim fi shekil islam al'alimin rabbani a rike mana rabbani din nan ma yanzu bidiyon da zamu zo na gaba za al'alimin rabbani ahama ibn taymiyat al-harrani marsiyar da waye masa shehi. Kun ji? shehi ne shamsuddin al min ahli salihiyya shehi ne wanda yake shamsuddin rana addini bari ku ji abin da yake cewa ibn taymiya ya rahmatan nazalat fil ardi wan tasharat ala jami'il ladhi fi turbihi nazalu <laughs> ibn taymiya rahama ne ga bayi shi ma eh yace ya rahama wadda ta sauka a ƙasa ibn taymiya kenan ta ɗaiɗaita absa duk wanda suke ban ƙasa rahama ibnu taymiya sai da ta taba su Mm, to yadda aka gaya shehu tijjani an gaya wa ibnu taymiya yadda shi shehu alarazmi ya ce ibnu taymiya eh, eh, eh, yadda aka ce ibnu taymiya rahama ne na yadda aka ce shehu tijjani Allah ya sanya shi rahama ga bayi a lokacinsa to ibnu taymiya ma shi ma almajirinsa ya ce shi ma rahama ne ga bayi wadda ta ɗaiɗaita ta shafi kowa da kowa a ban ƙasa so kaga duk hadisai da ayoyi ma'aji sai a eh, distinguish honorable ka kaji da yadda karatukan suke wannan a duba cikin alwakudu duriya irin na waɗannan irin na wanda yake haɗe da tafai guda biyar eh, na darul kutubul ilmiya wanda aka haɗa shi da alƙaulul jali al'uqudud durriya al-kawakibud durriya al-raddul wafir al alamun Aliyya, to a duba a gani za a ga cewar a shafi na 304 baiti gashi nan baiti nan a ƙasa gashi nan ga baitin na rubutun ne ƙananu amma dai gashinan nan na masa yake biya ya rahmatan nazalat fil ardi wa tasharat al azami alladhi fi turbihi nazalu mustaqilan e eh, waƙar akan wazanin basit aka yi ta wato kun ji dai ibnu taymiya rahama ne shi ma to an yi an yi an yi canjaras kenan shehu tijjani rahama ne ga bayi a lokacinsa ibnu taymiya wa rahama ne ga bayi a lokacinsa to shi ma an ce shi annabi ne kenan ko kuma yayi awar mukamin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da shehu tijjani duk an lan dora musu mukamin annabi kenan wal iyaz billah a dinga bincike kafin a yi magana honorable a dinga bincike kafin a yi magana so <laughs> ina ga wannan ai shi kenan <laughs> eh, gashi nan akwai anan akwai anan ku kun fi gane haka ba sai mun ta wahala kawo aya da hadisai da sauransu ba to kenan sai na ƙarshe na biyar na biyar ka babu inda za ka same shi a cikin littafin tafsirai cewa wannan ayoyin suna nufin annabawa tunda Allah ya ɗauke musu ɗawainiya ana nufin kasu yi wahala wajen neman rayuwa ko gina rayuwa ko in sun yi rashin lafiya kasu sha magani Balma ma abin da yake a cikin hadisai da littattafan tafsiri kishiyar wannan tafsirin ne da aka cewa mutum samadani ne ana nufin baya buƙatuwa zuwa ga kowa da wannan ma'anan na farko ƙarya ne shi kansa wanda ya kawo wannan maganganun a cikin littafin sa na faɗi littafin da shafi da juz'i ya ƙaryata kansa da kansa domin in ka ce as-samadu Allah ake nufi to ko wannan suna ba za a gaya wani ba in ba Allah ba ina fatan an fahimta musamman ba a samu ba cikin magabata wanda ya amfani da wannan sunan ga ɗan adam tabbas mun san akwai sunayen Allah da ana iya gaya wasu daga cikin mutane amma wannan baya ciki to anan tarihin shehu tijjani ake radiyallahu anhu sai aka zo wani guri aka ce wa sirru wurdihi al-muhammadi as-samadani da sirrin wuridin shehu tijjani wanda wannan wurdi na shehu tijjani na wato ya same shi ne daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai aka ce as-samadani wato wanda in ka ɗau wannan wuridin baka buƙatan ka ɗau wani wuridi na wata ɗariƙa shine ma'anar abin da ake nufi da asamadani a wurin shi honorable sai yake zaton cewar shehu tijjani ne samadani din to ya halatta a ce da mutum a samadani shi jahili ne da bai san arabiya ba bai da bambanci in ka zo ka ce a rabbani Allah ma yana faɗa kunu rabbani na. arrabbani malami na Allah kenan kamar ka ce ahalullahi to in ka ce mutum assamadani shi ma wato ka jingina shi da Allah assamadu kenan wato bawan Allah assamadu ko mutanen Allah assamadu so amma rabul da ya zo shi nan ba ma shi tijjanin ake cewa assamadani aka danganta wuridin aka danganta wa sifar aka danganta shi zuwa ga siffa ta Allah ta samadu to shi dan yayi sharri sai yake cewa kamar siffar asamadu ya je ɗauko ya ta halilin cewa asamadu ba a gaya wa kowa sai yake ganin cewar kamar an ce shi zana asamadu ba ba haka aka asamadani aka ce so da haka sai ya tsaya yi magana akan asamadu kamar ma shehu tijjani ana ce masa asamadu ne so kwata-kwata ba ma shehu ake magana ba kuma ba ma asamadu aka ce asamadani aka ce sai ce asamadu wanda kuma ba haka bane kuma a koma a je a duba a gani wasirru wurdihil muhammadi asamadani bayan nan sai ya ce sai ya tafi kalman sharhin kalman asamadani da aka tafi su sufaye suna cewa asamadani shine mutumin da baya neman baya neman komai a gurin kowa mukami ne kake kaiwa da zai zama baka roƙon kowa komai Allah kake roƙa ya kawo in ka roƙi Allah shi kuma sai Allah ya kawo turo maka da wanda zai kawo amma jahili sai ya kasa ganewa sai ya cakuɗa al'amura. waye baya neman abu ka soki annabawa kenan annabawa suna kasuwanci ai kaza kaza kaza menene menene kaza kaza kaza zancen da ake yayi gabas shi yayi hagu yayi yamma zancen da ake yayi dama shi kuma yayi hagu abinda ake magana kaddara an ce da shehu tijani a samadani wato shehu tijani ya kai wani hali da duk abin da yake nema Allah zai roka shi kuma Allah shi zai kama sa ai Allah ba fitowa zai ya kama ka ba turo halitta zai ta sababi ya kai wannan a tawakkali yayi suka yayi zagi waye waye wa wanda baya shan magani baya kaza menene menene kaza kaza kaza kaza kuma ba ma jawahirul ma'ani akai magana shi ana a samadani din ba wani littafi ya dauko akai magana saboda haka sai aka ce annabi ibrahim ya kai wannan matsayin gashi yana cewa Allah shine yake min kaza shi yake raya ni shi yake eh, kashe ni shine yake warkar da ni na rashin lafiya shine kaza kaza kaza aka aka ce to wani wani mukami yi suka ai kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yi umarni da a sha magani da waye da waye jahili ba haka ake ne as-samadani wanda baya neman komai gurin kowa shin wannan mukamin akwai shi a addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba addinin izala ba addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bari ku ji har falala yake da shi mukami ne kaiwa ake yi in baka kai ba ba za ka yi da'awansa ka ce kaza kaza dole ka kai roƙa din dole ka nemi ai maka amma a sahabbai ma akwai wanda suka kai mukamin bulalarsa in ta faɗi ƙasa ba zai ce ba ni ba saboda baya roƙon kowa komai shi Allah yake roƙa bari ka ji mukami bari ku ji hadisin hadisin Abu Hudu Malik al-Ashja'i Allah kara masa yadda ya ce kunna inda Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun kasance wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam tis'atan aw thamaniyatan aw sab'a ku mu tara ne ko mu takwas ko mu bakwai fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sace ala tubayuna Rasulullahi wa za ku zo ku chafa da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kunna haditha ahadin bi bay'ati mu a lokacin farin shiga ne wajen sanin baya ba mu san me baya ba wa sai muka ce kad baya ana ka ya rasula ya rasulullah ai tuni mun yi baya da kai mun yi chaffa da kai fa qala sallallahu alaihi wasallam alatu muna rasulullah manzo Allah ce ba za ku chaffa da manzo Allah ba za ku chaffa da manzo Allah ba qala ce ba bas ana na aidiyana muka shimfida hannayen mu wa muka ce kad baya ana ka ya rasulullah mun yi chaffa da kai makin Allah fa alamun bayu ka to akan me za mu yi chaffa da kai kala sallallahu alaihi wasallam ku chaffa da ni ala an ta'budullah ku bota Allah wala tushriku bi shay'a ba ku tara wani abu da shi cikin bota ba salawatul khams da salloli biyar wa tudiu sannan ku biyayya wa asarra kalimatan khafiyatan sai ya faɗi wata kalma a ɓoye ya ce wa la tas'alun nasa shi an kakkuroki mutane wani abu Lala auku sai auku ya ce fa laqad ra'aytu ba'da ulaika nafari na ga shashin waɗannan waɗannan jama'ar mu takwas ko bakwai ko tara ɗin nan da manzo Allah ya wannan takwas da mu yasqudu saudu ahadihim bulala ɗayan su za ta faɗi fa ma yasalu ahadan yunawilu iyyahu wallahi ba kuma miƙo Sau saboda ya kai mukamin da baya neman komai gurin kowa rawahu muslim wani hadisin na muslim ingantacce ne nawawi ya ce fihi ku bil umu wannan hadisin ya yi nuni da riko da umu annabi da ya ce kakku roƙi kowa wani abu akwai sahabban da suka riƙe umu. komai ba za su roƙe ka ba to wannan su ake cewa samadaniyai shi kuma la mushahata bil istila shine samadaniyai to alharazmi yana faɗa shi da idansa ya ga cewa shehu tijjani a samadani ne in ka mai da sufar kan shehu tijjani amma wa sirru wurdihi samadani aka ci aiwa wa sirru wurdihi muhammadi a samadani abin da aka faɗa kenan to amma kai ta ɓaɓɓa duka ta ɓaɓɓa mukami ne gashi sahabbai akwai su masu wannan ba sa tambayar kowa komai kuma yau daidai Allah yake da ya naɗa wani wannan din ba zai taɓa cewa kai mai wani abu ko ka bashi wani abu komai zai yi da kansa ko kuma Allah ya turo masa ba tare da yaro ka a gurin wani ba ya turo wani ya masa shine abin da ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man man li Allah ya tsala nasa shi an wata ka kwallo bil jannati waye zai lamunce mun ba zai roki komai gurin kowa ba ni kuma zan lamunce masa aljanna sau ba mu ce ana ni ne ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yasalu adan shi baya roƙon kowa komai sauwanu samadani ne abu dawuda ne rawaita hadisin wasa awul albani malamin ku albani can na albaniya din nan albani an gane shi wani rawul albani can na albaniya a littattafansa da yake inganta hadisai to ya inganta wannan hadisi barkaji wa fi riwayatin a wata riwaya fa kana saubanu saubanu da yace ba zan tambayar kowa komai ba ya kasance ya ka sauɗuhu wa huwa rakibu ya wa huwa rakibu bulalan shi tana waduwa, yana kan abin hawa fa la yaqulu li ahadin nawnihi ba zai taba cewa mi komin ba saboda baya neman komai gurin ka hatta yanzu da kansa zai sauka fayuna fayata nawalu ya dauki abinsa an bayyana eh to kun ji wannan dan uwa Eh. <laughs> amma wannan mukami ne eh mukami ne kana saubanu ba da zalika la yasalu ahadan shi saubanu baya roƙon komai ai walau kana bi kasa ko yana da yunwa ta kai yunwar da zai baya yi an fahimta ko mukami ne bari ka ji abin nan zai wasu minu idan ka kafa ala nafsi al-maut aka ce to wanda ya kai mukamin kuma ya ji tsoron zai mutu baya roƙon wato ya roƙa din fa inna darura tubihul mahzurat an fahimta bal kila inna wala lam yas'ala ta ya mutu ya mutu a asiya wanda ya cica ba ya roki kowa komai ba kuma yunwa ta kama shi yaji zai mutu ya ki roka har ya mutu ya mutu yana mai sabo to wanda ya kai ma mukamin ma wannan mukamin ma ba zai ma shiga wannan halin ba eh wanda ya kai wannan halin zai ma shiga wani mukamin yunwa ya ji har Allah ya bari ya ji yunwa da zai mutu ba Allah zai kama dauke ai mukami kawai karatu ne ba a ba a gane amma dai ta dalilin shirman da shiriri ta taku ya sa ana fitowa da yan uwa karatuttuka yadda suke Allah ta'ala ya dace da mu wannan shine karshen darasin namu Allah tabaraka ta'ala ya karba mana akramakallah na'am sai ya mala na'am sai akwai bidiyo guda ɗaya ƙarshen Akwai bidiyo guda ɗaya eh. gashi nan da yawwa abin da wannan bidiyo guda ɗaya ina so a saka shi saboda ya ce wai an ce an da Shehu Tijjani Allah ya sa shi rahama ga bayi. Rahama ga eh. bayi. Ce wai Shehu Tijjani yana ba a kan kawo masa cewar farko ba Shehu Tijjani ne ya faɗa ba Alharazmi ne ya faɗa. Na biyu kuma eh. ibnu taymiya ma ga almajirinsa dan shi ma ya ce shi ma ibnu taymiya rahama Allah ya saukar da shi ga bayi rahama ce ga bayi kaga sai ya to bari mu kawo masa malam rijiyar lemu malam rijiyar lemu zai ji inda eh. yake cewa wai wata sufa ta annabi wai ta kwaikwayi ibnu taymiya ya wallahi. a ba ta ibnu taymiya ce ta kwaikwayi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta annabi ce wai ta kwatanci ta ibnu taymiya to sai mu gaya maka hakikanin masu kwatanta Allah malamin su to sani rijiyar lemu ne su sani ba ya ce a yan dariƙa ta nan suke kwatanta kaza da malamai bara a ji daga eh. bakin sani to a ji daga bakin sani rijiyar lemu bara mu saka yawwa saka Uh, ibn taimiyya kamar yadda zahabi ya faɗi sifarsa ce mutum ne fari kaga cikin fararen fata aka ce mutum fari dama ka san ba irin fari ka duba fari na kusa da kai a cikin mu haka tewa ka duba farin cikin mu a farin cikin mu farin cikin fara ne yawwa daga ce fari ka duba farin da yake kusa da kai farin fara ne shi ma a din farin ne amma yake cewa ibn taymiya kana abiya ba fari ne sannan a'yana yana da manyan idanu yana da manyan idanu ci aswadar ra'si lihyati qalila shi ba ya da furfura sosai duk shekarunsa bai bai furfura a kansa ba bai furfura da yawa a gemunsa ba ci sharuhu ila shah shahmati uznai yana da gashi wanda ya zo har zuwa kan abin bayan kunnansa ya rufe masa bayan kunnensa ka anna ainihi lisanani natiqan yana kallon ka idanuwansa kamar su ma harshe ne da suke bude yake magana wato irin mutanen ne da in suna kallon ka ba a yi sa'a masu yin jikin ka kama rawa duk ka kama ka rikici ba su ce komai ba amma ji suke gari kake kamar wani fada-fada suke maka ko da saboda kwaljini annabi sallallahu alaihi wasallam yana da irin wannan kwaljini kawo mutum gabansa tun bai ce komai ka ji mutum yana bari yana bari ce kwantar da hankalinka kwantar da hankalinka ba abin da zan maka raba'atan min ar-rijal shi ba zangare ne bane shi ba dan wada bane tsaka tsaki ne idan ma baina mankibain yana da fadin kafaɗu jahwariyar saut yana magana muryarsa tana fita sosai fasihar nisan sannan mai fasahar gaske ne sari kira'a mai saurin karatu ne ta'tarihi hidda yana dan zafi lakin thumma yaqharuha bihilmin wa yana da zafi amma kuma sai ya burkushe zafinsa da haƙuri da yafiya sauraka zafin nashi baya da tasiri a kansa gashi mutum ne mai saurin hadda saurin hadda yana yaro iyayensa abin nan yan uwansa yan gida haka za a fita shakatawa wani gidan gona sai suka ce zo a tafi sai ce shi ba zai tafi ba suka kyale suka tafi suka yi na a can suka dawo suna ba shi labarin irin abubuwan da suka yi na shakatawa da ɗaya bakewa da waye da waye ci kaga ka bi mu ba mun ci kaza mun sha inabi mun yi kaza mun yi tsalle tsalle sai daga wani littafi ce kun ga wannan tafiya ku na karance shi kuma na haddace ku kuna can kuna shakata kuna shan lemo da ayaba to yanzu duk wannan masu shan lemo da ayaba suna ina kana ka san su eh ba san su lokacin a to ai ba gaya ba a ba kun ba ya cika to ni yanzu nake ga yanzu na fara ban gani ba ai ba sau ɗaya za ka shi yanzu dai za mu tsaya nan ba don muna so ba sai dan lokaci ya yi na so akwai abubuwan da ya so mu faɗa so sai mu bari sati na gaba za mu karasa kuma mu ɗan yi magana akan shi littafin da za mu karanta ya yake sannan kuma mu shiga karatun littafin gadan-gadan abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah fi mana wa sallallahu wa sallama ala na Muhammad wa alihi wa a jima'i assalamu alaikum la hawla quwwata illa billah kaji wallahi mun ji wallahi mun ji akan Allah mun ji dan bazan na ji ba mun ji yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da irin wannan kwarjinin irin kwarjinin da annabi yana da irin wal iyazu billahi wal iyazu billahi to kaji masu kwatanta Allah ya amin so da haka kai kana ƙarya ka je ka ce rahmatan lil ibadi ma an ce man aqamahu Allah ta'ala fi waqtihi rahmatan lil ibadi fi waqtihi rahmatan lil ibadi wai kaji wai shehu tijani yayi da awar mukamin wani almajirin sa yana bukata ce shi ya faɗa kuma ka ce kaza to ga almajirin dan taimiya ya ce ya rahmatan nazalat gashi kuma saniri jan lemu abin da yake faɗa kan sha'anin shugaba sallallahu alaihi wasallam wal iyazu billahi to wannan shine ba wani dogon ta'aliki zamu ba mutum da ya sani duk abin da ya faɗa magana zarar bunuti ta fita gaskiya ne yawa shine gaskiya ne yawa Allah Ubangiji ya tsare mu Allah ya kiyaye mu. Amin ya rabbi. Ina ga yau a akrama Allah kawai addu'a za ka yi mana saboda yanayi. Na'am ba ba waya. Sai dai idan Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah saboda ina ɗan fama da problem saka. Da eh, matsalan shi kansa network ɗin ma na har yanzu bai gama daidaituwa ba. kuma ga matsalan haske caji da waye so ka ina ga addu'a kawai zuwa wani satin alhamdulillah ai mu ya isa mun isar da sakon wannan an kunna an sa an ba da amsa mutane suna ji da idan basira ina jin yawan kira da ake mun ya wuce jiya wallahi da muna saukan nan aka dinga zabgan kira cikin gida da wajen gida wallahi na ce yau za a yau za yau za gaskiya eh, ne shi kansa sarki za ki sai da ya kira ni a ya ce min ya haka na ce masa to ai ka ji eh. abin da ke faruwa sai yau wallahi ai mana addu'a mana mutane suna mun gode wa Allah Allah baraka wata ta'ala ya karba mana ah, Allah ya dace da mu ƙara nuna mana gaskiya mm. babu ikon binta ya kuma ba mu juriya kan mm. tsarin munkirin nan yana faɗan abubuwa na ƙarya da ƙarfi yana ɗan sosa zuciya Allah ya ƙarfafa zukatanmu albarka annabi sallallahu alaihi tsare mu daga sammun da suke dasawa cikin maganar tasu ya tsare mu daga wannan sammun ya tsare dukkan yan uwa masu sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatun mu ya biya bukatun masoci sun bukatun su gurin mu Allah ya tabbatar da dalilan mu akan gaskiya albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ka taimake mu Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai da munafikai duka Allah mana maganin su masu yiwa addinin musulunci zagon kasa na gida da na waje duka Allah mana maganin su ishe mana kaidun su da makircin su albarkan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya mana albarka ya zuriyar mu albarka Allah ya jikan magabatan mu sannan kuma in ta mu tazo Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allah ka taso mu cikin masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sallallahu mubarak ala sayyidina al-fatih al-khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa bidari al-azim subhana rabbika rabbil hmm. izzati salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah alhamdulillah assalamu wa wa yan uwa sai a mana afuwa da Allah yau za a ga abin na sai a hankali ma insha Allah problems din zuwa sati mai zuwa za mu saisaita insha Allah Allah ya taimake mu assalamu alaikum